Mabuɗin ilimi ne kuɓitar jahili idan so ya kai ƙauna ya kan kafar wani ido yarda ko aminci sukan samu dumi ya mallake mabuɗin ilimi الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان تو ما شاء malama Halima sai a biya ko أكو تو ما شاء amma sai dai nayi nan je yanzu sai dai ƙari za ka yi maka na ce ƙara min nan gaba kin gane ko shi Qur'ani da yake gani ba a masa gaggawa ko kaɗan abin da za a yi ki je ki tanana ta wannan har ya zauna a kanki saboda ina son ki hadda irin tamu kin san lokacin da muka hadda mu mu aya ɗaya za a baka sai ka wuni kana yi yasa ke ga hadda mu yanzu tana kai Allah sarki irin wannan haddan nake so ki kema saboda haka ki je ki ta maimaitawa gobe in na dawo sai mu dora daga inda muka tsaya yawa na fahimta to dama ka ce za mu yi wata magana mai muhimmanci yanzu ina sauraron ka eh haka ne a gaskiya halima ba zan boye miki ba na da ina son yi muhimmiyar magana da ke to Allah bai sa ba sai yau to magana daman ba ita ba wata bace ba shine akan gaskiya na jima ina burin na gana aure mace mai ilimi da tarbiyya da sanin ya kamata uwa uba kuma ga ilimin addini to gaskiya nan na bincika babu wata mace da ta kai ki wannan halan da na lissafa shine zo da kokon barana ko zan samu matsuguni a zuciyarki so masha Allah na ji daɗin wannan bayani naka kuma ka sa a ranka in dai ni ce na karɓi tanka domin kuwa ni ma bani da wani buri da ya wuce in aure namiji boot site wanda yake da ilimin addini da na zamani domin wanda yake da hakan shine wanda ya san na da yake kansa kuma ya san ta yacce zai sauke su kuma shi yake da hikimar da idan na yi abin da ba daidai ba zai nusar da ni kuskure na to da alama ya ci Allah ya cika maka burin kalima nawa ya cika <laughs> masha Allah masha Allah to godiya nake malama halima godiya nake sosai wallahi na ji daɗi ta yadda ba zan yi masa miki farin daɗin da na ji a zuciyata Allah sarki ba damuwa kar ka damu godiya nake ba damu To, masha Allah, ni zan wuce ciki ko? okay za ki shiga? Eh. So da Allah in kin shiga ki gare min da Hajiya da mutane. To, insha Allah za su je. Yawwa malama Hajima. Ka da gida. Gida zai. Bismillah. A ɗaura ma'auni na so akan hankali. Batun ilimi shi sai an kai manzali. Rabo ne rabo, samu akwai asali. masoyin mutum shi ke yi marbadali idan zuciya ya zarce mai tozali ta yaya malo zai fi mai hankali ah. abokina. Hana lafiya kake haka ka ce karamin yaro me faru? Ai ina cikin farin ciki yau din da. Kai me faru? Ka ci ani murna Halima ta karɓi soyayya ta mana. Din girman Allah. Na sai da Allah. Allah mutumi na. Kai abokina na ta ga na. To Allah ya kai ranar da zamu sha biki. Amin ya Allah abokina. Kai. mata sun kusa su sha kunya fa. Eh? Dan da kyar na tsallaka rijiya da ba. Din girman Allah. Wallahi tallahi to me ya faru ina karanta mata aya biyar din nan eh. ta ce an karanta mata shi yanzu aya gaba za ta fara shiga uku ah, aboki na ka sani ba da kife ta ne cewa na ta je ta riƙe wannan din ta riƙe shi sosai ya zauna akan ta mm. saboda ina son ta irin ta muhadda mu lokacin da muka ta muhadda aya daddai za a ta biya ma sai kai sati kana rike Allah zai ka kije ki irin ta muhadda Allah zubairu <laughs> wallahi <laughs> ba ta irin ta muhadda ko <laughs> Ah, ka san me zai faru? Ah. To kamata ya tun da an yi haka saboda gudun matsala. Eh. Idan ka koma wajen malam, maimakon aya biyar din nan ya koya maka yanzu ya koma shafi ɗaya. Shafi abokina. A ah, saboda gurin irin wannan matsalar mana. Allah kan nan na zai dau wani shafi. Ya dai aya goma goma dai. Aya goma goma? Yayi. To shikenan ya koya ma aya goma goma. Kaga lafiya kalau. Amma ka san wani abu abokina? Sai ka faɗa. Ina jiya maka tsoron da yarinya nan za ta gane ƙarya ka shirga mata. Domin zai yi wuya ta karɓo uzurinka a wannan lokacin. kai abokina kai dai ka tare da addu'a insha Allah ba abin da zai faru to Allah ya sa haka amin ya Allah Allah ya sa to yanzu ba ni ka san ni abin nema ya samu an ce mutum bai sara masallaci bai zai ta kasuwa zai ta kasuwa to magida ganin jan yuwan kan kara kuma koma wurin malam ya dora da kan aya goma an gama <laughs> bari mu ce ba matsala sai ka fito din ina nan So, aboki mahmud malam a gaskiyar magana eh. ba za mu ƙara karanta bihin ba har sai na ji kayi tiryan tiryan ka karanto min ayoyin da muka yi wancan hadda ba duba littafi ba dalili abin da isa wancan karan saboda mahmud na yarda kawai an fara karatun ta arhaman wanda yin hakan da muka yi ya saba wa ka'idar koyar da karatu kowane irin koyar da karatu amma na amince duba da mahmud musaki don haka sai ka karanto mun baya sannan to sai mu dora gaba to ba matsala malam insha Allah ai na riƙe to sannan biyar din ayoyi biyar din kake so kake so a sake karanta a malam daga yau ina son a ƙara ta zama aya goma goma saboda da har waccan din a ƙara ta zama aya goma a har waccan din ta zama sha biyar kenan yau goma za a yi eh, yau goma an yi biyar yau goma za a yi kaga abokin Muhammad ka da barbarce kaga abin da kake magana a kai shine su dai malamai ko ku in ce manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ne ya faɗa dukkanin ayar da za a ɗauke ta biyar biyar farko dukkanin karatun da za a ɗauke shi su ɗira biyar biyar to wannan karatun masha Allahu inda za a yi haka za a haddace shi ko ƙur'an za a iya haddace shi haka duk malaman duniya akan haka suka tafi don haka wancan karan da ka zo min akan haka ka ɗora amma abin da ya fi bani mamaki shine yanzu sai gashi ka ce ka tashi daga kan wannan biyar biyar din ka ce goma za a ƙara maka a haɗa da wancan su zama sha biyar kaga ka saba wa abin da malaman duniya kenan suka tafi a kansa akan cewa idan ana karanta aya ko ana yin karatu ana ɗaukar sassira biyar biyar wannan karatun zai zauna a haddace shi kaga ka saba masa a abin da ya sa na ce a biya min aya goma yanzu saboda da ka biya min wancan na je gida ne ta yi na ga ya zauna sosai to shine ne tunani akan tunda na rike aya biyar din to ai yanzu zan iya rike aya goma saboda karatun yana min daɗi sosai to kan zo karanto wa incin da miji. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ar-Rahman. Allama al-Qur'an. Kalaqal insana 'allamahu al-bayan. Ash-shamsu wal qamaru bi husban. So alhamdulillah. Ka haddace. Yanzu buɗo iya wannan aya biyar da aka koya maka ta ar-rahman sai mu ɗora ka kanta sai a yi goma kace ko? eh haka yake malam sadakallahul azim Allahu akbar malama Halima to masha Allah gaskiya kin yi kokari sosai da ki da daɗin murya kika fara karatun nan ji nake kamar karki dena saboda daɗi to na gode to masha Allah to na gode a amine da godiya assalamu alaikum amma alaikum salam Lafiya? Eh lafiya. To ya kai kika tsayar da ni? Amiyasir wata muhimmiyar magana nake so na yi da kai wadda ta shafi rayuwata da taka. Ok ina jin ki. Yasir tun lokacin da muka da unguwar nan zuciyata ta kama da tsananin ka Na iya kai na rarrashi zuciyata amma na kasa. Maimakon ta a kullum yadda nake so sai ƙara ruruwa take. A gaskiya na tosa miki Amina. kuma ina mai baki hakuri akan wannan buƙatar da kika zo min da ita don baki da tsarin yan matan da nake so ne rayuwa da su ƙarƙashin inuwa daya su don Allah bai kamata ka ce haka ba don Allah ka taimaka maka amshi soyayya ta yasu sai kuma ki daga cewa zaki je ki dawo sai yawa ke ganin ki kin gani ba na son korafi ba gurin ki nazo ba gurin mama nazo to ai sai ki shiga ki same ta tana ciki ai ko biki faɗa wa mama ba za a Hupi! Hupi! Na'am, Hupi. Ina ta magana ga shi lafiya kuwa? <laughs> Wallahi, normal ba matsala. Na ga gaba ɗaya ka canza tun da Amina ta wuce ko ka santa ne? Ah no no, mhm, ban santa ba wallahi. ni zan wuce. Tun yanzu haka? Eh wallahi mun yi alƙawari da wani abokina ne zan zo in karɓi kaya a gurin shi kuma da wuri yake tashi kin ga biyar ta kusa. Allah sarki to ba damuwa ka gaida gida. Da ki shiga ciki? To ka gaishe da umma. To shikenan. Hada aiki to sannan na gode. To ka gaida gida. Ka gaida mutanen gida. Na batun ilimi hankali da karfin dafa a can dandali sai mai gari ke yasir yasir ah ne yasir lafiya kuwa Allah fara ka gaskiya ina cikin matsala matsala wace irin matsala ta kuma kake zauna kake na wannan tunanin yarinyar da suka tare a gidan su gali yarinyar da suka tare a gidan su gali okay wacce kace ta same ka da batun tana son kawai kwarai da gaske ta me ya faru to wai a shekawar halima ce kawar halima wace halima halima tawa yanzu muna gida ina da mata karatu naga ta shigo gidan haliman ka tabdija ai ko kwabar kana gab da ruwa abokina domin wannan dalilin kadai ya isa ya sa Amina ta maka kazafi gurin Halima ballantana ga ƙaryar da kaje ka shirya wa ita Halima dalilin wannan abun ne ya sa gaba daya na rasa yadda zan yi wallahi saboda na san na san Amina za ta iya komai wallahi za ta iya komai ba na san ta bata min lissafi na wallahi yasa na rasa ta ina zan fara kai na kamar ya buga ka san me zai faru shi ka faɗa kawai ka manta da lamarin yarinya nan maganan manta da ita ka san me yasa zai yi wahala ita amina ta je ta samu halima ta faɗa mata abin da ke tsakanin idan ma kuma ta samu haliman ta faɗa mata zai yi wahala ita haliman ta yadda idan ma haliman ta yadda sai ka faɗa wa haliman cewa ai ita aminan ce ta ta same ka ta ce tana son ka kai kuma ka ce baka son ta sanadiyar ka ce baka son ta ne ita kuma ta ga to me ya kamata yi don ta hukunta ka shi yasa ta yi maka kazafi a gurinta shikenan kawai ka tsaya kana ta wani tunani akan abubuwa daban-daban ni abokina hakan zai yi kuwa kai cikin sauƙi ma hankali kwance ka zauna kana ta damuwa ani ka gane abin ne ta damun da hankali sosai ah. na san komai zai iya faruwa babu abin da zai faru ni yanzu ma fa aike na aka yi na je na duba gida na ga wakan to ai wannan halin da nake ci shi yasa nake zuwa gida saboda ina zuwa gida su tambaye da tambayoyi me ke da wannan eh, gaskiya ne a ai yanzu ba san san abin da ke kana da wannan yanzu baka da matsala kwantar da hankalinka mu je ka raka ni kawai hankali kwance kwantar da hankalinka haba ka tsaya kana ta damun kanka ka saki jikinka alhaji ka kwantar da hankalinka komai ya wuce abu mai sauki ma irin wannan wallahi ka kwantar da hankalinka har yanzu karfe shida bai so ba karfi shida har yanzu bai zo ba yana yi mini iskanci yanzu na ah. Baby haffa. Baby. Kar ka yi mini magana. Me kuma me na yau? Ka fada mini karfi hudu yanzu karfi shida. Da ina jira a rana. gaskiya ba so wannan wasa kana yi mini iskanci sorry babe dan Allah kin san ina sanar dai bazan zan wannan abun ba ko shikenan ni ba karamin yaro kana yi mini iskanci ki hakuri baby mana dan Allah ki hakuri ki ma kin san ba wuji ba abin da zai tsare da ni ka san yadda zan shawo kanki ki ma kin san ba wani wuji ba abin da zai sa in tsaya haka ki hakuri kin ji I'm sorry, I'm sorry, Allah. Kin ji? mai dankali eh. ina son tambaye ka ok ina jin ki baby me dankali ok baki san dankali ba a'a ai da hausa ne dankali turanci shine sweet potato ni ne yanzu sweet potato a baby irin waka ne kawai jos irin na soyayya haka ni yanzu baby naka kana fada mini sweet potato ni sweet potato ni baby wasa ne ba wani wasa wannan sweet potato wasa baby irin cikin love ne fa wasa wani love wani da Allah malam baby ba kya jin hausa ne ba na so me sweet potato chicken alla sweet potato, sorry, sweet banana, so carca fa dammi sorry, sweet potato. ke ne abu tare ni da ke ne rayuwa da matsala in babu ke ne kunun zaki na zana sha na roke abinci ya da kuma zaki zubo ne ki yi sauri duba mare ta ya kone indomine a ta ci tuwo ne wanda baya barba wallahi kin burge ni surar ki ya